Jihar Agadez jiha ce da baƙi haure masu tasowa daga ƙasashen Afirka ke yada zango kafin su wuce ƙasar Libya inda bayan sun ɗauki lokaci sai su wuce Turai ta barauniyar hanya wanda su kansu sukan sha wahala har ta kai ta kawo su rasa rayukansu. To wani sabon salo da ƙungiyar da ke kula da baƙin haure a Agadez cewa da OEM ta ɗauka shine na ba da foro kan koyon ayyukan hannu ga baƙin hauren kafin su wuce ƙasashen su na ainihi. E. Lucien ɗan ƙasar Kamaru wanda ya koyi koyi aikin kira cewa ya yi. Ya ce da farko an gwada mani irin kayayyakin da ya kamata mu tanada don kira. Bayan shi kuma an nuna mana yadda za mu gane zinariya mara gami. An koya muna yadda ake kira maka. munduwa da sauransu wannan kuma tsawon wata biyu. Eh, uku idan ya koma kasar Kamaru zai ci gaba da wannan aikin da ya koya sai ka da baki ya ce. Ya ce da zarar na koma ƙasata Kamaru zan nemi wata rumfa inda zan kafa makera ta. Ni ma in nemi na kaina saboda an bani kayan aiki na makera da zan iya kira da ma kuɗin da za su taimaka mini in kafa masana'antar ta wata kaina. Kun ga da shi zan iya taimakawa kaina iyayena da ƙannena. sponsoriser Shi kuma Alasan Afodi dan kasar Niger ne da ya tsero daga kasar Libya ya yi bayani kan foron da ya dauka wajen wata biyu. An koya ma aiki na kira wanda yake inda ma ina yin shi gida wa an sa aika ban ma iya su ba aka zo aka koya mu kala-kala aka koya musu. Saboda ina neman taimako Allah bani taimako OEM ta taimaka mu ta ba mu aiki ta ba mu kayan aiki kuma muna aiki da su kuma su ne aka kara mana kayan aiki Shi kuma Isa Ikilila ɗan ƙasar Ghana shugaban ƙungiya mai zaman kanta da ke kula da bakin hauren da aka koro ya yi tsokaci kan wannan foron inda ya ce. Amma foron da za ba su izamana in an ida musu foro a yi accompaniment kinsu har zuwa kasashen su kuma can a te a bude musu wani ma'aikata wanda da su kara aiki wanda wayan can sauran samaruna yara matasa su ma su gani na kasan su samu su ma su yi foro daga can kasan su shiga komi ya rage kaɗan. Bakin hauren dai sun samu foro daban-daban ka ɗauka tun daga ƙira koyon aikin kwamfuta aikin gina da sauransu sai dai ayar tambaya a nan ita ce shin wannan zai taimaka wajen hana bakin hauren fitowa daga su tila amadu dw hausa daga birnin agadas a jamhuriyar niger